jin kaniya jin kaniya munye ne bane munye ne badi jin kaniya bakar bishimiya wanya na da an ce wai in mutum ya shigo cikin daji yana haduwa da aljani to jin kaniya duk aljanin da a cikin dajin ga wanya ban ebe kowa ba kuka ganin ba muka ganin ku ba don ayya kai minye wanga mutum hanya ga komi na mu iya guda to ayya manyan Suna sunana idi menene shunyan babanka sunan babana dan ladi ya shunyan babanka Sunan babata Dallo. Wacce makaranta kake? Sunan makarantar da nake a Wudugul. Yanzu a wani gani kake zaune kuma wace shiya? Ina zaune a GRA cikin garin Jega. Wanyo Allah ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani yawan ga dan tsatson bena dan zuciya na na yabba shawa. Ni nan da kake gani na ba bil adamu bane aljani ne kuma aljana ba ta ce tana buƙatar jininka. <laughs> Wanyo Allah ne wa inna ilaihi raji'un. Ga mini tuban baki ba. Sha'i